Sashen Hausa da Murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin da kilohaz dubu da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Ana iya kuma jin mu a tasoshin ana iya kuma jin tasoshin rediyo amfani da sarauniya fara'a noma da da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar sai kuma hanyar sadarwa ta jihohi hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne tare da grace alira abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirinmu na wannan safiyar amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga, ga kanun labarai wata majalisar shugabannin najeriya mai ikon faɗa a ji ta ce za a gudanar da zaɓe ranar goma sha hudu ga watan fabrairu kamar yadda aka tsara shugabannin kasashen jamus da kuma faransa sun isa babban birnin kasar ukraine jiya alhamis da wani sabon tayin shirin wanzar da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen faɗan da ake yi kana an samu waɗansu jarirai biyar a wata cibiyar reno da ke birnin chicago ɗauke da cutar kyanda abin da ke ƙara haifar da fargaban yiwuwar ɓarkewar cuta a amurka To abin mu muna da bayani akwai mu kuma da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wata majalisar shugabannin Najeriya mai ikon faɗa a ji ta ce za a gudanar da zaɓe ranar 14 ga watan Fabrairu kamar yadda aka tsara. Majalisar ministoci da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke jagoranta da ta kunshi janar-janar da 'yan majalisar dokoki da kuma tsofaffin shugabanni ta sanar da shawarar da ta tsaida ne bayan zamanta a babban birnin tarayya Abuja jiya Alhamis. waɗansu 'yan najeriya sun nemi a janye ranar zaɓe sabili da tafiya hawainiya da aikin raba katin zaɓe na dindindin ke yi da kuma tashin hankali da ake fama da shi a arewa maso gabashin ƙasar inda dakaru suke arangama da mayakan boko haram gwamnan jihar imo rotas okorocha ya ce mahalattan taron sun tattauna kan waɗannan batutuwa amma sun kuma ji ta bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta one of the very unusual Council of State meetings that took over seven hours, deliberating on a very sensitive issue as to whether INEC is prepared for election or not and whether Ya ce ɗaya daga cikin zaman majalisar zartarwar na ba sabon ba da ya ɗauki sama da sa'o'i bakwai ana tattaunawa akan batutuwa masu sarƙaƙiya kan ko hukumar zaɓe ta kammala shirin gudanar da zaɓe ko kuwa babu ko kuma akwai buƙatar ɗaga ranar zaɓen. reports coming from INEC indicates that INEC has said they are very, very ready to conduct the election. ya ce rahotanni da ke fitowa daga hukumar zaɓe na nuni da cewa hukumar zaɓen a shirye take tsaf ta gudanar da zaɓe rundunar tsaro kuma ta bayyana damuwa kan waɗansu ƙananan hukumomi ko za su fuskanci ƙalubalen tsaro but inec has the powers to conduct election including fixing date for elections sai dai hukumar zaɓe tana da ikon gudanar da zaɓe da ya haɗa da tsaye da ranar zaɓe sabili da haka majalisar zartarwar ta tsaye da shawara cewa hukumar zaɓe ta bayyana wa ƙasa idan ta yi shirin gudanar da zaɓe ta kuma ci gaba ta gudanar da zaɓen kafin zaman dai masu zanga-zanga da jam'iyyar hamayya ta apc sun yi kira da a gudanar da zaɓen kamar yadda aka tsara shugaba jonathan da jam'iyyarsa ta pdp na fuskanta babban kalubala daga jam'iyyar apc da kuma ɗan takararta tsohon shugaban mulkin soja muhammadu buhari To shugabannin kasashen Jamus da Faransa sun isa babban birnin kasar Ukraine jiya Alhamis da wani sabon tayin shirin wanzar da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen faɗan da ake yi kusa da kan iyaka da ƙasar Rasha. Shugaba ƙasar Jamus Angela Merkel da takwaranta na ƙasar Faransa francois hollande sun gana a kiev da shugaba petro poroshenko da kasashen yammaci suke goya ma baya an gudanar da taron ne ba tare da gayyatar 'yan jarida ba kuma ba a bayyana matakin da kasashen turai za su ɗauka da wanzar da zaman lafiyar ba yau juma'a shugabar kasar jamus da takwaranta na kasar faransa za su je moscow domin gabatar da shirin ga shugaban ƙasar rasha vladimir putin jiya hamis a kiev sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ɗora wa ƙungiyar 'yan awarin masu ra'ayin rasha da kuma rasha kanta alhakin tashin hankalin da ake fama da shi a gabashin ukraine ya ce shugaba putin zai iya yin zaɓin da zai kawo ƙarshen yakin kerry ya bayyana haka ne bayan da ya gana da shugaban ƙasar rasha ya ce muna son warware rikicin ta hanyar diplomasiya sai dai ba za mu rufe idanunmu ba muna ganin tankoki suna ƙetarawa a ta kan iyakar ƙasar rasha zuwa cikin ƙasar ukraine ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya yabi Dalai Lama da ya bayyana a matsayin mutum mai tausayi, ya yi watsi da adawa da China ke yi kan wata hulɗa Amurka da shugaban addinin Tibet ɗin da ke gudun hijira. Mr. Obama dai bai gana da Dalai Lama gaba da gaba ba lokacin da ya halarci karin kumallon addu'o'i da aka saba yi shekara-shekara da aka gudanar jiya Alhamis a Washington. Sai dai babu rata tsakaninsa inda suka zauna suka kuma gaisa da juna. da yake jawabi ga kimanin shugabannin addini dubu uku da ɗari shida da suka halarci zaman addu'o'in ya ce ina so in yi marhaban na musamman ga abokin kwarai mai alfarma da lailama wanda ya kasance abin koyi ta fuskar nuna jin kai ya kuma ba mu karfin gwiwa goyon bayan yanci da mutunta duk bil'adama duk da jaddada cewa yana neman tibet ta sami yancin cin gashin kai ne kawai China dai tana ɗaukar shugaban addinin a matsayin ɗan aware mai hatsarin gaske, tana kuma yawan kushe wa shugabannin ƙasashen duniya da suke ganawa da shi. To a can yammacin Afirka an same waɗansu a gabarce ne. An same waɗansu jarirai biyar a wata cibiyar reno da ke birnin Chicago ɗauke da cutar kyanda abinda ya ƙara haifar da fargaban yiwuwar barkewar cutar a Amurka. jami'an karamar hukumar cook sun bayyana jiya alhamis cewa an tabbatar da samun kwayar cutar a jikin biyu daga cikin kananan yaran guda biyar bayan an gudanar da gwaji a bakin a ɗakin binciken kwakwaf sauran ukun kuma an hakikanta suna ɗauke da cutar ne sabili da alamomin da aka gani a jikinsu duk ƙananan yaran da aka samu da cutar ba su kai shekara ɗaya da haihuwa ba lokacin da ya kamata a yi masu allurar rigakafin bakon dauro jami'ai sun ce ba kwantar da su ba kwantar da ko ɗaya daga cikinsu ba a gidansu a gidansu ake kula da su Labarin duniya kenan kuka saurara. Shugabannin addinin Musulunci da na Kiristanci na arewacin Najeriya sun yi wani taro, to ko menene suka tattauna a taron ga Nasiru Adamu alikaya Ka ji wannan rokonmu da shike mun yi shi cikin sunan Isa almasihu mai cetonmu. Amin. addu'a a taron majalisar shugabanni addini na arewa da ya karfafa lumana a yayin zaɓe da amincewa da kaddara shek kabiru haruna gombe ya ce taron sara ne kan gaba kira zuwa ga hukumar zaɓe ta tsaya ta zaɓe tsakani da allah ba tare da kaucewa ka'ida ba bisa dokokin da aka fata a kansu in ta haka ta taimaki zaman lafiya Mai kira zuwa ga su yan siyasa wanda suka tsaya takaran aka yi zaɓe tsakani da allah talakawa suka zuba ƙuri'a aka kirga aka samu talakawa ba su zaɓe ka ba ka faɗi ka amince ka faɗi ka haƙura kuma ba tare da ka kawo al'umma fitina a cikin ƙasa ba rabaran hayab ya ba da wannan shawara matukar za a dawo da zumuncin musulmi da mabiya addinin kirista a arewa irin taruka kamar haka suna so ne su taimaka mana mu koma yadda mun saba a gan malam na hurda da pasto a gan matan malam na hurda da matan pasto a gan yaran pasto suna hurda da yaron malam je makaranta tare a yi rayuwa tare idan mabiya sun gane malami ma yana hurda da pasto to shi ma yana zumunci da wani john ko wani steven ba zai ji tsoro ba haka ma idan su steven sun gane pasto suna hurda da wani malami idan suna zumunci da wani abdullahi ko abubakar ba za su ji tsoro ba amma yayin da malamai ba su nuna gurbi ba to abin zai zama da wahala kada mu manta yan siyasan nan fa sukan je ko masallaci ko suna zuwa churches ya nuna suna karkashin wani malami rabaran shabu bel ya karfafa wannan matsayin zuwa ranar sha hudu ga watan biyu in Allah ya kai mu rai da lafiya in kana da lokaci ka yi addu'a da azumi kafin kwana biyu uku da zaben nan ka ta Allah wanda ya samu ka rungume shi ka yi masa fatan alheri naka ya rage addu'a domin abubuwa su tafi daidai yau yan uwanmu da ke kristo kiristoci misali da waɗansu ma da ke 'yan kudu ne ba kiristoci ba amma kabilu ne da ke ta can kowa ya koma a yankinsa yanzu gashi an bar mu a arewa ya za a yi sai dai dr ahmad gumi na da tunanin da ya sha bamban inda ya ta matsayinsa kan rashin dacewar takarar buhari da kuma ta jonathan shi president jonathan mutanen arewa da yawa suna shakkan mulkin shi domin wahalan da take a arewa saboda ka ba su yadda da ci gaban shi ba inda ba wani abu ya zama dole ba general buhari kowa ya sani talakawa ke son shi akwai kuma masu kuɗi da masu hali wanda ba sa son shi kamar yadda jonathan arewa za ta ƙi shi to shi ma tsayar da shi akwai wayanda za su ƙi shi wannan zai kawo rikici a cikin ƙasa domin a samu zaman lafiya sai aka ce a samu wanda in an sa shi arewa da kudu ba za ta damu ba. Sani Zakariya shi ya sauki bakin Abuja. Zaman lafiya ba zai yiwu ba tsakanin musulmi da musulmi kawai ko tsakanin kirista da kirista kawai domin zaman da muke a cakuɗe muke kasuwannin mu ɗaya ne asibitocin mu ɗaya ne saboda duka abubuwa da muke yi muna yi tare muke yi. Musulmi da kirista sun fita daga ɗakin taron suna girmama juna da fatar ci gaba da aikin wannan zauren. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. zumunci. To, majalisar ƙasa kuma ta yi taron ta Abuja, to ko yaya 'yan siyasa suka karɓi shawarar da majalisar ta tsayar? Madina Dauda na da bayani. A yanzu dai ta baba da ake ta yi a game da babban zaɓe a Najeriya ya kau, domin majalisar ƙasa ta cima wannan matsaya ne bayan ta kwashi sa'o'i kusan tara tana gudanar da taro akan batun ɗage zaɓen Wannan ƙuduri ya biyo bayan tabbaci ne da shugaban hukumar zaɓe Profesa Tahiru Jega ya baiwa majalisar inda ya ce hukumar a shirye take ta gudanar da zaɓe. Yaya ofishin kyamfe ɗin shugaba Goodluck Jonathan ya ga wannan mataki da majalisar ƙasa ta ɗauka? Tambayar kenan da na yi wa mataimakin shugaban hulɗa da manema labarai Isa Tafi da Mafindi Yariman Muri. Mu fa jam'iyya ce da kuma shugaban mu da mataimakin sa masu haƙuri. Za mu baiwa Najeriya mamaki. Mu ba mu da cakka zaɓen nan koyaushe aka yi shi shi za in an ce an maida shi ran goma ko ran ashirin ga wata ko ran biyu ga wata duk rana ne na zabe kuma zai zo ya wuce kuma za mu ci zabe A ofishin kyamfe ɗin janar Muhammadu Buhari kuma Naja'atu Muhammad ita ce mataimakiyar shugaban hulɗa da manema labarai. Ba su suka yi ba, Ubangiji ne yake ikonsa. Saboda kusan duk waɗanda yanzu suka ce dole a yi zaɓe a da ba su ma bi ra'ayin al'ummarsu ba. Muke wa Allah godiya wannan yakin nasa ne. kuma mun yi imani da shi amma abin da ya ba kowa mamaki za a ce yau jam'iyyar pdp a ƙarƙashin jonathan woodlock wai su ne yau suke tsoron zaɓe mutanen da da sun ɗauka sun mallaki shika-shikan ƙwace mulki a hannunsu zaɓe za a yi shi za a yi shi da ƙarfin Allah kuma za a yi shi a cikin lumana kuma za mu karɓi mulkin nan da girman da Allah yi wa zatinsa. A matsayinsa na ɗan ƙasa, Dr. Umar Sadiq Abubakar Gombe na SDP ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka. To ya kamata wannan karon je gai tsaye halacci. Halacci shine ya tsaya yi zaɓe. Amma renin hankali ka zo ka ce kawai wai a'a za a ɗaga zaɓe in wani bai ci ba? Ah, to in bai ci ba ya za a yi? Ko kuri'a biyar biyar za a kowa ya jefa a yankin ku. bayan da za a ci zaben nan in dai isu ku ne kaɗai za ku kawo shi ci zaben nan saboda kuri'un nan guda miliyan 68 da takwas da 476 gaba ɗayan su kusan tsakanin ƙasashen yar wannan da suke kawance da buhari akan zaben nan da da arewa suna da kuri'a miliyan 51 da wani abu wajen miliyan 52 kuna da kuri'a miliyan 17 in ma ka haɗa gaba ɗayan yamurai kace da sassuwar baya ga haka anan ne a mece yake za ka tsame shi yana da kuri'a sama da miliyan biyu a nan ne a eh, eh, eh, Oshimole yake za ka tsame shi yana da kuri'a wajen miliyan biyu a nan rotar yake za ka tsame shi to nawa za a bari kuri'ar. Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halatta. To madalla yanzu ga Jami'a Ali da shiri na gaba. Babu mai da ke Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu ran lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin ansa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko. To likita ina fatar kana lafiya. na lafiya hajiya. To likita idan baka mance ba a makon jiya Malam Yusuf mai leda galolo ya yi tambayoyi guda biyu to amma saboda kurewar lokaci baka samu ka an sami ɗaya tambayar ba. Eh gaskiya ne hajiya. To wai ɗaya tambayar ta wai me ke kawo ciwon sankarau ne? ta abin da ke kawo cin sankarau akwai wani kwayan cuta bacteria wanda ke shiga cikin ruwan ɓargon ƙashin ɗan adam daga yake shiga to in ya shiga na shi ke kawo sankarau hajiya shi yasa wani lokaci akan sa kamar yara da suke zaune tare da yawa akan sa samu allurar rigakafi ko kuma a rinka barin windoji a buɗe wani lokaci hajiya. To sankaro kan yi tsanani har ya kisa ne? wani lokaci ya tsanani hajiya inda ba a lura ba a ba da magani da warwa yana iya kisa da kwana ya yi hajiya. To misali na aka lura cewa mutum daya a iyali ya kamu da sankarau ɗin wani mataki za a ɗauka na kariya. To in dai ɗaya daga cikin cikin iyalin ya samu ya kamata duk a kai su likita yawanci akan ba su wani magani wanda kowa zai sha a tabbatar da ba ba samu da ciwon ba. Mutum keɓewa fa. Eh, ana iya keɓe su amma in dai suna wuri ɗaya ne ko lokaci wanda ya kama wani lokaci kamar a nan ƙasashen da ake in dai duk kamar musamman ya faru a yaran yan makaranta a nan eh. in dai kamar inda su tare ne yi to duk koma wanda wanda su da alama ana ba su magani amma akan raba su kuma yawanci amma dole sai an ba su maganin nan su ma dai a kare su. bayan an keɓe mutanen an keɓe mai fama da ciwon kuma ya kamata a kai saura su ma a ba su magani eh, kenan. kan ba su magani wanda zai in su ma sun kamu da shi to zai zai zan sauki kuma ko ya kare su daga shi ma gaba ki daya hajiya to to Allah ya sauke amin amin amin amin hajiya to shi kuma malam Muhammad Muktar Fage a can lambar gidan waya wa dubu uku da goma sha ɗaya Kano Najeriya yana so da Allah ka mishi bayanin me ke kawo me ke haddasa amosanin kai ne amma sunan kai wanda turawa lokaci kira dandruff kenan eh. <laughs> wannan akwai wani lokaci mutane wani lokaci yadda ko bushewan kan mutum fadar kan mutum wani lokaci kuma waɗansu ne da wani abu mai kamar makin kero haka wani irin wannan haka waɗansu na da shi amma waɗansu domin dalilin ita fatar kan ta kan buce ne to abinda ake yawanci akwai irin kamar sabula da ake sa a kai din nan a wanke amfani da shi eh amma kuma ya tsanani ya kamar makin kero ne kuma akwai maganin za a iya ba mutum wanda zai iya warkar da shi inda kan makin kero ne hajiya ana gadon amosanin kai ne a ba a gadon shi hajiya yakan yi tsananin da ba za a iya wannan sabulu da ake bayarwa din ba zai yi maganin shi ba sai an hada da zuwa wurin likita ko kuwa. To yawanci in dai aka amfani da wannan sabulun kai ne yana warkar shi amma wadansu na yara aka yi tsananin da yawa akwai magani musamman shi ma mai kaman shi sabulun kan ne amma magani ne wanda za a sa a rinka wanke kan da shi to aka wanke da shi kamar sau biyu sau uku a mako bayan mako biyu uku haka ana warkar da shi. To wannan maganin da ka faɗi mutum yana iya zuwa ɗakin shagon sai da magunguna kamar kemis ya siya ne ko kuwa sai ya je likita ya rubuta mishi? Eh sai dai ya je wani likita an gwada an duba sannan a ba shi wannan maganin hajiya. A saboda haka duk wani mai amusanin kai dan ya je ya sai irin wanda ake saya sai da a tana na kila ba zai mai magani ba kenan? Waɗansu zai iya taimakon amma wanda ya tsanani bai taimakawa hajiya inda ya tsanani. To yakan yi tsananin da zai zubar da mutum gashi ne? eh waɗansu mutanen yana iya cire musu gashi amma an yi warke gashi na dawowa hajiya to to eh. to Allah ya sauke to sai shi kuma to ga dai sunan ne na ga dai Aisha to to amma sauran kuma ban gane ba ya eh. eh, a rubutun za a gane amma kawai yanda aka rubuta din ne ina fatan To wannan wasiƙa dai likita ta fito ne daga can Zaria. To ina ganin kuma tun da kasan na ce maka na ga suna Aisha ina jin ta haɗin gwiwa ce wasiƙar. To hajiya. Ja tambaya da suka yi wai suna so da Allah ka gaya musu me yake sa mata ciwon baya. Abin da ke kawo ciwon baya ba mata kaɗai ciwon ba ake samun hajiya ko yana samun amma yawanci yadda kama a gida yadda ma yadda ake kamar irin su daka da sauransu ayyuka da ake da yawa din nan eh. ana dunkushe kowane lokaci to nan yana kawo ciwon baya sosai to ga mata ko ya dunkushe da kullum ana tuka tuwo ne kullum ana abin nan to shi yasa wani lokaci akan so mutum ya miƙe nan kasashen abubuwa kana irin abubuwan nan an fi so ka zauna ko a kujera ka miƙe to yanda al'adunmu inda yanda ake tsugunne ko kullum ana abin nan to ne yana kawo ciwon baya sosai To idan irin waɗannan abubuwa da kai bayani dukawa da sauransu yana kawo ciwon baya in mutum ya daina ko kuma kamar yadda ka ce mutum ya rika miƙe hane ko ko me zai yi ya yi magani ko rigakafi. Eh yawanci in dai mutum na irin wannan ya kamata akai akai mutum ya miƙe ya saki bayan su ko kuma wanda a iya samun kujera mai kyau wanda za a zauna inda bayan ke tsaye a yi aikin to za a iya yin haka amma ya kamata in dai aka yi abu kaɗan a ɗan huta a rinka hutawa. To. Eh din yakan taimaka kwarai. To, waɗannan mata sun sake wata tambaya. Suka ce wai me yasa ne matan da ba su haihu ba sukan yi sai kaga suna ciwon nono wai yana kumburewa. Eh to kin san yawanci inda yawanci mata don irin hormone din nan yawanci yakan sa yawan lokaci kaman inda hormone din ya zo to yakan shiryar da mahaifa ne domin ciki. Wannan bai faru ba to shi ne ake ganin al'ada. waɗansu matan domin wannan shirin za a ga nonon su ma wani lokaci ya soma yana yana ya cika wani lokaci kamar an kasa nonon na za suna ɗin zafi zafi haka wani lokaci amma ba duk mata wannan ke faruwa ba. To ga su waɗannan mata da haka ke faruwa ɗin yadda ka ce shi homon ɗin ne ke shirya mace kamar in ta kusan yin al'ada. Eh. To idan sun yi kusan yin al'ada ne suke ciwon nono? eh yawanci lokacin da suke yi kenan hajiya amma an dai abin ya tsanani za su iya zuwa likita za a iya taimakon su hajiya to likita in kuma kamar a ce ba haka din ne ba ne fa me akwai wani abu da ke sa ciwon nono to akwai su wani akwai wani irin ƙwayar halitta da ke cikin wurin kwakwalwar ɗan adam wanda ke sa nono ya rinka shigowa nono ya rinka sakowa to lokacin wasu matan wannan yana saukowa da yawa to yakan kawo musu wani illa kuma wasu mata wanda ke da kamar sankaran wannan shi wannan kwayan halittar da ke kusa da makwakwalwa din to an wannan yana faruwa kowane lokaci ko ya tsanani dole su je wurin likita hajiya to likita ka yi bayani akan cewa eh, inda nonon ke saukowa to ga wadda bata haihu ba nonon ma zai sauko eh, in dai tana da wannan ciwon da ke wadan irin sankara wanda ke faruwa a wannan wurin to in tana da wannan yakan sa wannan ya kawo kuma ba ba ta haihu za ga abin na taruwa haka to akwai wasu mata wanda suke da wannan to dole a je a ga likita domin a ba da magani a san in ba an je an ga likita ba za a gane ko sankaran ne ko wani abu ne ba. Ba gane sai an bincika. To idan aka yi bincike din akan iya magance yiwon kwata-kwata? Ya eh, inda aka kama da wani, ana iya warkar da shi kwata-kwata hajiya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To sai kuma wasiƙar Muhammad Sani mai zanen hula a bakin asibiti Gezawa. Akwatin gidan waya shida biyu ɗaya bakwai takwas a can Kano, Najeriya. ya ce yana so ka mishe bayani irin mutanen nan waɗanda suke shakan kasa ko wani irin taba da ake shaƙa to wai wannan me ya amfaninsa kuma yana cutarwa kamar yadda taba sigari yake yi eh, tabun nan da ake shaƙa shi ma dai ba shi da amfani hajiya domin yakan shiga ta da hanci ne shiga sannan ya shiga ta makogorin mutum waɗanda suke da irin wannan wani lokaci suna iya suna samun sankarar baki da kuma sankarar makogoro saboda haka shi ma ba shi da amfani hajiya. Idan aka shaƙa ta hancin kuma sai ya je ya bi har makogoro ya je ya illa. Eh yana har makogoro yana zuwa illa. To tsakanin shi da ba sigari wani ya fi illa ko ko da illan su ɗaya ne? Duk suna da suna da illa kwarai da gaske hajiya. To. Eh. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen malama Hauwa a can birnin Ikon Najeriya. To. ta ce wai shin gaskiya ne wai idan mutum yana yawan ciwon haƙori wai tsutsa ne take yawan <laughs> samunsa a haƙorin? a hajiya ba tsutsa ba dai abin da ke kawo ciwon haƙori da yawa shine rashin tsaftar baki. eh ai mun shiga ma sha bayani a wannan filin. shi yasa in dai mutum bai yana cin abinci bai kuskure bakinsa ko amfani da irin buroshin turawa nan ko a sawaki in baka amfani da wannan to yawanci akwai ƙwayan cututtuka da cikin bakin ɗan adam to in waɗannan abubuwan da muke ci suka narkar da su sai su ata shi wannan haƙorin ko sai su ɓata haƙorin eh. haƙorin sai rami a wurin to shi yasa zaka rinka jin tsananin ciwo wani lokaci domin duk wannan ruwan da bacteria na ko kwayan cutar da ke yi to yakan narkar da shi abin haƙori ɗin har ma ya rami rami wani lokaci shi ne ake ce ma cavity eh shi ake kira cavity hajiya to wannan ah, ah, ramin da yake yi dinnan nan yakan yi tsananin da sai an cika ne koko idan aka ba da magani shi kenan in dai mutum na da wannan dole sai an cika hajji. to wani lokaci ma ka yi tsanani da dole sai an sa wani irin abu mai kaman kamar hula wanda za a rufe shi wannan haƙorin musamman ma yi tsanani kenan to in an cika ma mutum shi shikenan har iya rayuwarsa ne ko ko an dinga cikawa kenan Inda aka cika aka yi aiki mai kyau to ya rayuwar mutum zai iya tsayawa inda yake amma waɗansu mutane wani lokaci in aka yi wani lokaci waɗansu yakan fice yana fice to don rashin tsafta ne ko ko rashin kula rashin kula ke kawo rashin kula ne amma shi yasa muke cewa mutum akalla mutum ya kuskure bakin sa ko da buroshi ko aswaki akalla sau biyu a rana in ya tare da safe ko kafin ya kwanta. Wato na kwanciyar nan amfanin shi shine duk wani abu da ke bakin mutum mutum ya fidda kenan ko? Eh duk abin da ke cikin bakin mutum ya fidda kafin ya kwanta. To ka kwanta dinnan ka san mutum na bacci wurin awa bakwai takwas wani lokaci. Baki kuma na rufe. Eh kuma to duk abin da ke bakin da ka fitar da shi shi yasa ake haka. To, eh. in kuma mutum zai iya kamata yi duk lokacin da mutum ya ci abinci ya goge bakin ko ya ci wani abu ko? Eh ko ma bai goge bai kuskure bakin duk abin da ke rage fitar da shi. To. Yana da amfani kwarai. Ina fatan waɗanda suka yi wannan tambaya suna kusa kuma sun ji wannan bayani da ka mana. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Salada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke To madalla kafin mu rufe ga alheri ta dawo da takaitun labarai. Wata majalisar shugabannin Najeriya mai ikon fada a ji ta ce za a gudanar da zaɓe ranar goma sha hudu ga wannan wata na Fabrairu kamar yadda aka tsara. Majalisar ministoci da shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ke jagoranta da ta kunshi janar-janar da 'yan majalisar dokoki da kuma tsofaffin shugabanni ta sanar da shawarar ne da ta tsaida bayan zamanta a babban birnin tarayya a abuja shugabannin kasashen jamus da kuma faransa sun isa babban birnin ukraine jiya alhamis da wani sabon tayin shirin wanzu da zaman lafiya da nufin kawo ƙarshen faɗin da ake yi a kan kusa da iyakar rasha shugaban gwamnatin ƙasar jamus angela merkel da takwaranta na ƙasar faransa francois hollande sun gana a Kiev da shugaba Petro Poroshenko da kasashen yammaci ke goyon baya. An kuma gudanar da taron ne ba tare da gayyatar 'yan jarida ba, kuma ba a bayyana matakan kasashen turai da za su ɗauka na wanzar da zaman lafiya ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya yabi da Lailama da ya bayyana a matsayin mutum mai tausayi, ya kuma yi watsi da adawa da China ke yi kan wata hulɗa Amurka da shugaban addinin Tibet ɗin da ke gudun hijira. Mr. Obama dai bai gana da Dalai Lama gaba da gaba ba lokacin da ya halarci karin kumallon addu'o'i da aka saba gudanarwa shekara-shekara. An sami waɗansu jarirai biyar a wata cibiyar reno da ke Chicago ɗauke da cutar kyanda abinda ya ƙara haifar da fargaban yiwuwar ɓarkewar cutar a Amurka. Jami'an ƙaramar hukumar Cook sun bayyana jiya Alhamis cewa an tabbatar da samun ƙwayar cutar ne a cikin biyu daga cikin ƙananan yara biyar bayan an gudanar da gwaji na binciken kwakwa. To, madala da takaddun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan safiyar. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Grace Alira Abdu da muka gabatar da shirin da ita tare da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Mr. Cook ne Salo Garba ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.